Ezekiyel Sura goma Ɗaukaka ta rabu da haikali Na duba, sai na ga kamannin kursiyin Safaya a kan sararin da yake a bisa kawunan kirbobi. sai Ubangiji ya ce mutumin da yake saye dalilin. Ka shiga cikin da'irorin da suke ƙarƙashin kirbobi. ka cika hannuwanka da garwashin wuta wanda yake tsakanin kirbobi ka kuma watsar da su a kan birnin, yayin yayinda nake dubawa sai ya shiga. kerubobin kuwa suna tsaye a gefen kudu na haikali, sa'ad da mutumin ya shiga, sai girgije ya cika filin da yake can ciki, sai ɗaukakar Ubangiji ta tashi daga bisa kerubobi, ya tafi zuwa madogarar ƙofar haikali, girgijen ya cika haikali, filin kuwa ya cika da hasken ɗaukakar Ubangiji. Sai aka ji ƙarar fikafikan kerubobin har a filin waje, kamar muryar Allah Maɗaukaki. Sa'ad da ya magana, sa'ad da Ubangiji ya umarci mutumin da yake saye da lilin cewa, Ka ɗibi wuta daga cikin tsakanin da'irorin, daga tsakanin kerubobin, sai mutumin ya shiga ya tsaya kusa da da'irar, sa'an nan ɗaya daga cikin kerubobin ya miƙa hannu zuwa wurin wutar da take tsakaninsu, ya ɗebi wutar daga ciki ya zuba a hannuwan mutumin da yake saye da lilin, shi kuwa ya karɓa ya fita. A ƙarƙashin fikafikan kerubobin ana iya ganin abin da ya yi kamar hannuwan mutum. Na duba, sai na ga kusa da kerubobin akwai da'irori huɗu, kowanne kusa da kerub guda, da'irori suna ƙyalli kamar wani haske mai daraja, game da kamanninsu kuwa, huɗu a cikinsu sun yi kama da juna, kowanne ya yi kamar da da'ira a cikin da'ira, da suke tafiya sukan tafi kowanne gefe huɗun da kerubobin suka nufa, da'irorin ba sa juyawa da kerubobi suke tafiya, kirbobi suka tafi kowane gefe da kan ya nufa, ba tare da juyawa ba sa'ad da suke tafiya, jikunansu gaba ɗaya har da bayansu, hannuwansu da fikafikansu sun cika gaba ɗaya da idanu, kamar yadda suke a da'irori huɗun, na ji ana kiran da'irorin da da'irorin guguwa, kowanne daga kirbobin yana da fuskoki huɗu, fuska ɗaya na kerub ne, na biyun fuskar mutum ne, na ukun fuskar zaki ne, na huɗun kuwa fuskar gaggafa ce, sai kirbobin suka tashi sama, waɗannan ne halittu masu ran da na gani kusa da kogin Kebar, sa'ad da kirbobin suka motsa, sai da'irorin da suke kusa da su suka motsa, kuma sa'ad da kirbobin suka buɗe fikafikansu don su tashi daga ƙasa, da'irorin ba sa barin wurarensu. Sa'ad da kirbobin suka tsaya cik, su ma sukan tsaya cik. kuma sa'ad da kerubobin suka tashi, sai su ma su tashi tare da su, domin ruhun rayayyun halittun yana a cikinsu, sai ɗaukakar Ubangiji ta tashi daga bisa madogaran ƙofar haikali, ya kuma tsaya a bisa kerubobi. Yayinda nake duba, kerubobin suka buɗe fikafikansu suka kuma tashi daga ƙasa, Yayin da suka tafi kuwa da'irorin suka tafi tare da su, suka tsaya a mashigin ƙofar gabas na gidan Ubangiji, ɗaukakar Allah na Isra'ila kuwa yana a kansu, waɗannan ne rayayyun halittun da na gani a ƙarƙashin Allah na Isra'ila kusa da Kogin Kebar na kuma gane cewa su kerubobi ne, kowanne yana da fuskoki huɗu da fikafikai huɗu, a ƙarƙashin kuwa akwai wani abin da ya yi kamar hannuwan mutum, fuskokinsu suna da kamanni ɗaya da waɗanda na gani kusa da Kogin Kebar, kowanne ya tafi kai tsaye sosai.